mai wannan tambayar yake cewa shi magidanci ne yana da iyali ɗakinsa daban nata daban to amma abin da yake kona masa rai shi ne wai kullum sai ya je ɗakinta ya kirawo ta sannan za ta zo ɗakin shi kuma ya faɗa mata cewa da Allah kullum idan ta yi aikin abinci ta gama ta yi wanka kuma ta zo ɗakin ta ta zo ɗakin shi ta same shi amma ba za ta yi ba sai ta yi kwance ta ɗakinta sai ya bi ta ya je ya buga mata kofa to sai ya fushi ya daina zuwa kuma aka zauna a haka tsawon watanni ba ta zuwa shi kuma bai je ba to yanzu ya za a aure wannan matsalar a hakikanin gaskiya wannan dai bata kyauta ba biyayya da ake bukatar ya mace da shi ya kamata ki je ɗakinsa tunda har shi ya nuna buƙatar keke ki je ɗakinsa maza ɗabi'a daban-daban suke akwai wanda shi zai rinka zuwa ɗakin matarsa akwai wanda ya fi so matarsa ta je ɗakinsa akwai kuma wanda ke buƙatar canji wata rana ki je ɗakinsa wata rana ya je ɗakin ki wannan dan ya samu canji yau da gobe yau da gobe saboda abu ɗaya kullum kosawa ake yi wata rana ma ku zauna a falo duk ba gidan ku bane ba an ko kulle gidan dai duk abin da kuka yi ba ganin damar ku ba kuna cikakken yanci a ciki to amma in har ya nuna yana son ki je ɗakinsa to wannan kuma rashin kunya ne rashin kirki ne rashin mutunci ne ki zauna ki ta barci kamar ashabul kafi ki ki zuwa wai har sai ya je ya bi ki wannan ba daidai bane ba a nan gurin ka kira ta kai mata wa'azi cewa ga abin da kake so ya kamata ta rika yi idan ta ki ji idan kana da hali kawai ka nemo na auren wannan shine shawarar da nan baka ka samu wata kuma ka yi iyakacin kokarin ka ka nemo da take tana da addini kuma inda hali ya zanto ta dan fita kyau duk wannan yana da oh. ko ba haka wani lokacin wata ɗaya idan an yi mata kishiya an fi zaman lafiya da ita ko labari ka bata wata za ka ga ta tuna idan ka ce mata to fa wallahi ko ki rika zuwa ko kuma yin aure wata to za sai ka ga ta shiga taitayin ta ko kuma ko ma ka yi wannan ba ko baka faɗa mata za ka yi ba wai ke me yasa idan na ce ki zo ba ki zuwa za ka ta zumbura baki ta yi shiru sai kai ka yi tsaki sai kawai ka je ka yi wanka da daddare fa irin wajen karfe 11 din nan sai ka yi wanka sai ka zo ka shafa mai sai ka sa riga sai ka karya hula ka tsaya a jikin madubi kana wani dan duduba ko da masallaci zaka kai kiyamul layl fa a wurin ta zance zaka lokacin so kake ka bata haushi da gangan kawai ka dauki turare kai ta yi kai ta fesa kai ta fesa sai wajen rabin kwalba sai ka ce na tafi idan kin ji shiru ki rufe kofa nan ko masallaci zaka kiyamul layl ana wani bala'i ina za ka cikin tsakar daren ina ruwanki da inda za ni ina za ka ina ruwanki da inda za ni ke dai in kin ji shiru ki rufe kofa ba shi ke nama to wai ina za ka sai ka ja mata aya Allah ce wala ta su <laughs> kar ku yi bincike ko ba gaba wani lokacin mata sai da wayo sai da dabara tunda Allah baka dabara sai kai mata wayo in kai mata wayo sai ku tsira gudu tare ku tsira tare amma ka fara yin wa'azi idan kai mata wa'azi take ka hada da wayo da dabara idan ta ki wallahi tallahi ka nemi aure wannan shine shawara ta a gare ka in dai har kana da halin da in dai har kana da halin da zaka rike wallahi ka nemi aure ko kar ka ka bata kanka lokaci eh ka sa su wai ka sayo nama ko tsire ka rika zuwa daki za ta biyo ka wannan ma wani nau'i na dabara ina jin wannan ya taba jarraba wannan dabarar tun da ka je